بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا إن شاء الله تعالى إلى غدا جزئية تشي من لتافيا الحق المبين في أحاديث الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم يا أبو مصطفى محمد الكبير بن عبد الله بن عبد الله القنوي من اتشي مكانتا نيغا مصباح الدين الإسلامي شزاريونه da funai e ga cikaji sabon gari zari na hakika mini littafin hadisi na ji manji kaya gi makanta shabajina littafin na da mini na sosila albarka na gamiba ta ciyar jama'in nigeria ce jauna su ku gogon da alkhairi yi ganakin babu ne ba za a yi tiyan babun fi tarimi hukukil walidain babu ne ba zai tiya hakiya dabin ne bona al'ukuk ugayi isa'atu ilal walidaini wajen da diolo ba dabin ne albiru cigiyo al'ihsan ilal walidain al'ihsan fahimta ko? عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه قال يسب الرجل أبا الرجل ويسب أباه ويسب أمه رواه البخاري ومسلم daga ba abdullahi ya yin amro so cube bai wuya zagu ba ba uga nabi sallallahu alaihi wasallam ga inna min akbaril kaba'ir min tulefi na shi gana alkabiratu wai mufrad alkaba'iru wai jamu to alkabiratu ga ito fi wuce ko jau ili fahimta ku ito kici je ga kaba'irin ga ya na hadi ya gaji ke cina ke gefi n'ole ya ibe haddi ko abu zami tiwo ko a ga yi mu je sokwai ladi tabbata ya zai gaji wuna ito kaba'irin shiga da wani ko a gaza ya ji na ɗayan ka zana a lawa da janna ken nuga layi da kulul janna na mamuna mai hukwa ga na mimanci kabira tuyo da tulefin ci kuro ko a gaza ya ji na ga na ke arziki yankun gijigina wale na su gaza na ga na ko to ya tunu a gaza ga na ko a lawa da janna ko ya wuce su ko ko lana su ko ta ci na ko alawa ji haddina ya tunna jigai ga ka bayi lau so za a ga irin cijin na jidan siffar na ba na to annabi sallallahu alaihi wasallam ga mini tun etulefi wuce eh, kwajo na gwata gana na gwata gana ga yi an yal ana rajulu walidaihi e zabagi amma ga yi e zabagi wato zanzagi lare ibn gwakwanan si qur'anu biyan hadisi e zabagi ga shari'a ji gana bai yau amma tun zagi da gada ruwa bai fasara jishi musamman wani zagi waje waje wazo ga ba gisa tuya amma daga na yagiya hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ga in zagi shayi yagi ziya ba gizi ba ga ba gizi ga yaji tun zagi da wasu hukunci wuce ta tabu sai dai na nafsi abin ca zagi ji waka ainihin ta ji fahimta ku ga an yal ana rajul walidai ẹzọ e ugbu kpara uche ndabe na enyi eji ugbu e kpara uche ndabe na enyi qila ya rasulallah mini sahaba ji ofe jiga ya otu isoku wa kaifa yal anu rajul walidai kya bebe o ke gyabu fara bute dabe ne imi na ke zaba gyabu fara bute mamman wuce na kọla na bigan ya subu rajulu abar rajul abe ke zabagi nge belato kotu zafi abar rajul da ya zando cina fe subu abawu ga ndonwe gito kwada wadanda achaghị uge ebe latokotu zafi na ịza ndocho wee subu umawu nga na nwụsọ ya nwere toko na wana allahu akbar bogo egiga ebe gitu don na utoku ke ga na oga wee toko na wana waga egi ndagi otoko, nda oga wee toko na wana sokutu ibe kya chine waga egi gogo otoko. baba waga wai gito eh na waga wai gito ko da wani waga ji na gi wato ko na waga wai gito ko do no hadisin na al-bukhari bai muslimi gobe عن أبي إيسى المغيرة بن شوبة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم أكوك الأمهات ووعد البنات ومن أوعات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال رواه البخاري ومسلم daga babu isa na sunawaye mugira yake shuba so ku be boyuyu nga nga annabi sallallahu alaihi wa wasallam ga inna allah harama alaikum ukuka ummahat so cha haramu walla da ake rijo ummahat ummahat lemba ngai ga ukuka ga yi lemba ya mamaji albiru ci bolo-bolo ji lo ba mamaji so ko kaye na yale na ji ba so ko kaye na ji dede lo bayan na ji na ne huwa gan na gbagba. wa wa'dal banat so ci mula ja haramu yayi na ya zugin zage ji fikin bobe rayi na na dami na alada yin jahiliya yin rijibo ya larabawa jo agagin zage ji maya a dagbakin azufi berayi tijan a ga igin zagi zai dijon talauce dijon alokun dawa ba gida ya dai bukata zagi wa wajen lomi ba e lotu zun yeji ada lawon shi o yau le zun yiwu mmajo n dami ni ya naja ya gwa sun shi fe jigi ha fe bici ha egin zagi wa su ilat bi ayi zanbin kutilat alma'u da gayi egin zagi na wu da rayu ta zagbani ji a yawon yaji da rayu da kimwa kya ya jan enwa ya je yau kyan ji kiyan indiya wani egin zagi ji dokun kiyan indiya ba ki jan zagi gan wade a daska ne ji a da le gan zagi wa ma awon wuce je ya ijo pata kindoro ekudengi bagizi mukuyenza gida mugalekiya india ba twasoma gido ekudidini danano enwa uregaje yenza gida kamutiniya amma twasogwani efosimaji bbc fe labe labari bbc na asogwani zandoro ewagan enza gi danyewo bu amfani da cina ɗagin zagi da yan nan yawagin zagi da wani hendo na su kwaji wace wa guje ba na watin na fetun ije da yau ne a da ga an ni sokojin ya wace ga a ah, ilawin tsawa sai ganga teki to china na ji ma iyaka giya ya baya doji ya e gi guba guba ko kai ni ne a ba a ga e kudo a ga gaga wani to a so ni ga zai da dai lotuna agaga biya wuce da abuwa ya dai bukata giba a gizi na ji tun ba a jo a jikin agogwa da ya tuna ji na ikpaya yau ne na nuna zukukun wa iyahu ya to mamaji to gina jiya mana to shiga gigibe shi shi yayin kuda gwawo amma dabara economics ne ga abin yin ɓata da lokaci ya yi yau kawa yi be gini ka koyi wani gyawa da yin gyari wallahi tallahi billahi illazi ele da mini azaki mu ciko gato kai mi wage oto a e wo mi wo mai je le mi den gin den fin den wace mi ele ne layin gici biya yi na A so ko na sofi le ona ele biya to to pati o be so ko ga wo ga kawo to pati o a mai pa biya azaki mi ga ile ga ya sake wuce ko bai ga taki ji tu gan na ji gan na ji na a minista agri kin ga lokaci wani yau to commissioner agri kizi ina zai ga gawa gisa eno adeti eno adeti ani atadaba na ji bata na nkwana boro je kuza bata da na ni no so ko igefa ne le so ko gaci zafi kunjo na ni ba ba so je da fa bal erdoji wo ta zikin na ji soko ya yi labarin suratul wakiya da suratul rahmani ni niman na najin je ya yi nan yi mai lega kokoluwa isa ina eti aziki ile eti aziki ile biyan giti lati wuce ebe na ga oga ya kama ile biya ya nuna through irrigation system ya ji amfani da nuna edoji zinwa edo soko nwa nwo be ga injiniya nu shi tuda na edu shi kpata belan su shi ga wu be ga de nu injina injiniya so na wade ba wa de nu na ezo ba suratul waqi'a wa zai dabore tun bai wai ga yi gaga a fara'aitun ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun nahnu qaddarna bainakum al-maut wa ma ala an nubaddila wannan shi a kun fi ma la talamu wuce yi mani na je tiya na kan yabo a an tuta lugu na wuya gai lamani ya wuce je giyo amna no khaliku na kai ya laje giyo bai wa boka tu ga mai boka ya ba giyo na a sai so kwa Allah no wuce na tiya na kan wani aje gi zan do ti boka ga wuya giwa ba ni ga yara ta ne wuce ke ga yeguro be a afara aitum mata rusun a nahu tazra'unahu am nanu zari'un enu na jiye nuna ena jiye zona yage yin mutum yau kashi mi so koyo ga launa sha'u ko wa launa sha'u ko لجعلناه طعما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن معروف wọ́n bá yẹ òun ti ṣe tó wọ́n ń yìn ní fẹ́ wa wọ́n ṣe ubì sán wọ́n wa wọ́n ṣe káfa nù wọ́n àjà wọ́n yìí nù wọ́n àjà tó yẹ jẹ́ òrè ìta ẹ̀ òun fi jí wúlò wọ́n na wọ́n ní yáàdì àǹfààní wa resources. su kai ga yawa gan a fara'aitun a fara'aitun ma allazi tashrabun a an tun an zaltumuhu min almuzni am nahnu almunzilun bai ji yadda nola zujo da na jo ya dujo ka kaina ya lauga figo gwaga ya jo bol na ji ya gbana yayo am nahnu almunzilun da kashi yayo oh, oh, Allah wa hakwa so kowa yore sukwai ne bawai ga launa sha'u la ja'alna ujajan fa laula tashkuru wa bayinu wa shi pata ya bohol ya goga ya lanzu ye du yi gure kila ida tayo kila ida tayo so ko ke ka ba ga ba wai sai to ta ziki wannan dangane ben ye yi mace ga idani mabwana ga fara'aytumun nara allati turu. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون يكشن ليلو باتشي باتشيك منجي لابوننا أأنتم أنشأتم شجرتها تشيك بموتي نجي لابازين كسو جونا تو na je lanu kayaye a ce kuke mashin yau bai a antum an shatun shajar ta ci ma wuce na je ba ci dina jaka ko ya kulo mai da guna na to ci ma tuna je la sabre da ya fata da a antum an shatun shajar ta yi zo ci ma wuce jijibo amna nulmun shi wuda kashi yin yi wujibo so kowa yore gato nanu ja'alnaha kiratan wa mata'an lil muqwin yan na wuce ne leda na ne ya ji amfani da gida na yiwu lafe taskiratan gan bayaye santu ya e kewa ga yana jihar na madabu wa matsalin makoyi mulufe amfani ya lil musafir ne iza da ciji a sai ji amfani bai mai vela ke ko ba feshi zai ji fiye na zai ji dazana bata na ji da nima da mini nima ya tsoci na yi da ba ku bala ji zai maka ga sakwajin ya iya wallahi tallahi lillahi lillahi su ko izin ya bori su ko fagen bin yi sai kiwo wa man awa'ati annabi sallallahu alaihi wasallam ne yana jin wajen ramu bena ya farko liyan bayan naji ibn ya gije liyan na ba sarau zuzuye gizi da rai ne ta ci gai wa man a wa'atu ngayi a ki zawon gizi da gobo ba ta zawon gizi da gobo walaya wa'ati wa maddane wa hakkin da ci zabe zawon gizi na jikiya na jiye wa yana aki na jiye wa yana zai mane ne wa mana wa aki za kan wa'ati wa mai kewa haƙƙi za ala rishewa bai ala tankolo a tan zaya wai no ne wannan jin haƙƙiwa ko ga wa man a wa je ya butanci wai fara wa a ti mai wa gaza wani gida ya wai ya butanci da ya awa sifan nan wuri wa gaza wani gida ya wa amma wa ala yawan tiya wa yawan kan wa mai wa gala ya wai annabi muhammadu da sokwa bojin na laja ramu aki zaji tadan mai wa aki na ke cin yawa yana za wa kiyarri halakun kila wa kal so cike ma so kuma ke yana mini na ji nafu yayin musulmi shi gai ke ya mai na gai kila wa kal a gan a gan labari ta wai ku zafin doro nadin nan yin gabe labari ku zai kila an na gan an ni wani ga kila wunci so wadda zai gana kala wadda wasu wani gan ndoro iki to na owo misu zauna to na gan gana ba ta yi wa zai fiya biyu ne oge jika sun go dai lokaci a gan gan kawo ga alagan wayi na da amfani na amma ya zatun lashi har belo zuga le gawa giba labari fu labari shi gasa wai kuza wuɗe lokaci wa za da lokaci lo makanta hatta sallah na wajiba ko ci golo ya shi na wuɗe lokaci wa ka sallah ga ku a fesa ga yan naji mai ke daraja za ba su ce ke zanzaza ga lokaci wa ga waki ma wa ta su'al a ta ga ga ni dai ga ga ni na ji da amfani a nan so ko ne mu wari zuwa afal mal a taga ewoniya da ya kwaba nọ ta ba fi ye ge fi ye ci na n'ole kpata ewoni ro chachache kpata ewoni ro sokonna bu ne ya nyi waya fi kwaba nọ hadisi ne al-buhari be muslim ro babu tawqiri al yi wa ali al-fadl babu dana ne ba za ye tiyan cewa manja wani amma manji cewa alfadli bai za cewa ci ke ga ya za yi sibo ajin manya ma ya bin mutunci abu bai dar jayi za cewa ci jayo ke zai je shi ya ci na ya ji fahimta ku wani za titi guba na gai za cewa ci ta ci al'umma jibo a gai jin al'umma ji jagora a ji gai ga ulul amri wa fi Allah wa rasul wa ulul amri minkum واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم منجي بي تشي ان جاي بابجيو اولو الامر يوم اي جاي زما فلاج ابي مسعود عقبه بن عمرو البدري الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم إجرا فإن كانوا في الإجرة سواء فأقدمهم سنا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تقريبته إلا بإذنه رواه مسلم daga babu masudu na sunawaye ukbatu yanyi amurka albadari idan ni zai ji mukuwa badar na al'ansari kuma ke yi madina ci radiyallahu anu saku je da biyu kala wuga ga tushe saku sallallahu alaihi wasallam gayya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah aqra'uhum zai ma qur'anu bagan zajina ko zai je qur'anu fitiga zajina ya ummul qawm ga shi jama'i zoni adde ga ji sallah zide yi zaci ta fito a ade zo so de fitina zide gmawo adde zai de gumina zide guwo ili fahimta ku ko ebe jiji o to pata aga gafi a dia fitin su ba zicin qur'anu zin ba kur'anu a cin dole yawa waya je fitin gurgurnu gani a sallah muna waye ne ya jiwa bata adi zai je fitina amma da zai a cin zai da ke kur'anu ya gani za mu ba gani da kita bin la in kanu fil ti sawa aga ga jiye ne baka tuma ba su kun fa alamhum bi sunna gawa zai gadi hadisa nabi muhammadu fito gana zai gadi a hadisu je gana zai kwabe sunna ruwa ne da fi fito fa in kanu fi sunnati sawa a je ne ba ilimi hadisu fa qudamuhum ijira a gawa zai ga kalafi daga babu makaulo madina na annabi ga yanayi ajin zai kalace bai tsun wayo za mu shiga ya ga ayyukan ya lashe zai sallah fa in kanu fil ijrati sawa abeke ga je ne bayan elateo na a ga lokacin ne atela fa na atela daga maka bai madina fa aqdamuhum sinna a chale zai je fogon zai je zai yi wugan ya yi jeli wugan to yi bayan ijira ba ni laifi da bai zai ga bai jiji ƙur'anin hadisu ya ni ba ga zika fahimta sun na jin jiji fahimta ko wanda ya yi jira ga wuje daga bidiyo zai babu da sunna wannan gato zai da na bai ba za ta abu na jira ga daga kafirin cobe musulunci aga je ni a caci ya ne fuzi ga mini abu amma wajen faga shi ba ji fahimta ko a ga zinu nun safu wa ne ga liman yau zai jika tun ganda fubo zai limin gashi bo famba da su so koyo wa ke jika tun da ya ba a'a a guje ilimi amma man bowaye jan mm-hmm. zanen gashi zawon gizo a'a zai ga zai lobo na fushi ba a gusa nan. zai loba mana ya cinji kanale ko ta sabile na fushi ba a gusa lawaya a ci gaba alamar wuce wasu a je je liban gole ya ni ya ni na wani gala kiwo ya zaci na sai daga yan limanci mina ta yi da shari'a na nan wala ya umarna rajulun rajula fi sultanihi zandoro oga shi zando ci e ba yanayi mulki ubo da ba e za da mi ubo e za mu masalaci wo be wo wa digiyo wa shi uzo wo be da kasar na ku yi madi masalacin buga ya jijo waga wa shi uzo a nabi ga gashi mu waga gashi mi tozo etiyar da na mulki ubo ma wuje kagbati ubo masalaci ubo emi ubo ko tumbubo muda ibe ilimi musa ibe a shizo na ma ku da ilimi a sukun gole kai da ya waya ne na ibe wa da ilimi mu da ilimi na to wannan wumi na waya shizo sai dai wato ga ilimi wa aga ga yawai wala ya kudu fi baiti ala takrimati a caga wala ya kudu fi baiti wani watsa lona gada fedun shi kata ma ko emi ubo ma ala taksi ta tiya e ma nga wani ta ko ya ta ci na wani fedun ta aza wada bai ya fedun ta ko bai wani ko ya ka ta e ta awa illa bi izini sai mu tsaya wa izini da wani bi fin tabo shin ta yi tacin ne ba kya wale bai kago so da nan wale ga falo ba kan wanda ya damu su a di katani luwa amma bai katani ga wale ba abu wale ga ya dai ka izini bai zo ya ba kya sai ya taci ya ka izini wani fin ta yi tacin حديث نيمة مسلم يوم عن عمرو بن شعيب عربي عن جدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا صحيح رواه أبو داود daga امري amra شعيب shuaibu daga ba babban wasu babu gan lala so kube bayu ya bayanin ngan ci su ku sallallahu alaihi wasallam ga laisa minna man lam yarham sagirana man lam yarham sagirana zai mu zakan giyana inda ya gwe za su mawa laisa minna na ta ci sunna yi ba wa rib sharafa kabirina a ga zai ke cin waya nusayyana a da ga zannai gwazo mawai da ya muyu zannai nugu ciwe wuce sun ke ga musulunci ya ba ga waye ji suna wa makaza ya buru da bicicin wa bicicin mun so tu te cinwe mu da kauna za su mace za su mai ma ala ciwonin sayu za yi cin wani shari'a jiki na wuna ya wani cin wani waya al'ada na shari'a je da bayanan wani ya ga wuce ga ya ga wani ga to man shiga maza ya buru cin in eh, cin wani rigita cin wani iri na anabi muhammadu lawi na sallallahu alaihi wasallam gili ya zai buro na gajira mafi zai buru ma gaggan gaban zama wa tun da amma za za alada lada kwata ya laya za ya gbaru da ma ciwon shari'a mu da ba uge gini buci uji to ko uge ce ko biya yau addenu kana ude da ya mu ude ilimi ko ude arziki ko ude kago daga kwace mutu da yi mi dai gizi da wuce adde zai wace su mayan babuna yau da ya ku ci zanne yau wike ci zanne yau kauge eh, sami al'ada gugu ke ciwo na tatiba wa nabi muhammadu wa sallallahu alaihi wasallam wani ga jira mafi nugu cewaji adde na kana wai ga gaban zawo e ba shari'a bu kuke cewa wa tatiba wa nabi muhammadu wa sallallahu alaihi wasallam e bada yin na jiga shari'a nan nan ga wa za su motsa lo bayan nugu cewa inji kuranga wa loya amma ya zai lo kuro makke bugu ga ke lo ke zuka ije wana ukatuwan nawa sai zai je nau gaban za nawa shi zuma jiyu baba wa shi zuma jiyu wani gaza na je usiri amma zuje ladabi in ladabi al'ada dai a mujin ya musulunci to wani ga ladabi musulunci mugu, ya al'ada mugu, to ya musulunci ba za addini yana addini hawo daga ga ilo bayan yana al'ada wuce ce musulunci na. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أهد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أهدا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللهات وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم رواه البخاري لكن جابر يجي عبد الله يصوص بيبويوي وكان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في يجمع بين الرجلين من قتل أحد واجو لذا ببا كبا دان gusho min katla uhud mini zai jawo kuyan uhud wani katil zai nina wuna ko ga maktul katla jama'a iji fahimta ko jarihu zai nina danci na jarha zakamana danci na fi saubin wahidin waja allah ku fi alkafanin ne la zaguba mini zai jawo kuyan uhud wani fati odu na ci madina wannan ma ku fi da alkafani ne sun mai kul nga ku fi ba zuwa ga nga ayyuhum aksaru akhadha lil qur'an zidya qur'an fitiyo go mini jemana ji mini za guba nana illa fi alkafani yau na bo faiza ushira lahu ila adi ma aga latagwa wa nabi muhammadu gaza je fitio na wani yau qaddamahu fi laad za mu shiga annabi muhammadu ya laci ya gure ya gushe bu ya gure kabari bu ga dan ba al kibla bu nga wani shi zo ya ba al kibla bu Allah akbar wanda ya da alkafa ne ya ci ci a kwafi mu wanda mini zaguba nan ya lafi den ne wani zidiya qur'anu fitiyo do kuma ada ga ga wani gato ya wula da ya guru a uga a chala ba chachi zumogo e boki bo atun gushe ki ajijina uga da ya guru zunio ole la na waye tun alala de kai ba Allah da gayi yi riguce na ayi bakin laraba wani yin abu na yi a shiku nole yin ayi lubba bai zuwa ce ke tsukata na goza nan ce fiye da bu wakal annabi sallallahu alaihi wasallam shaji ga zumanu ga hukuncin na ba zo nan ga ana shahidun ala ha wallahi yawmul qiyamah mi muhammadu a yariya jama'a baki ya kiyama zai jawo kun ohu da ta ce musulmi da wani da yariya wa amara bi dafnihim fi dima'ihim annabi muhammadu jiji foro gan ya so ya fanu ma egya na ji laba na kan kwacho kun kunye ba na ni patana ya so gani biyu ya nage a wuce jama ya nage ya wuce ma, fi dima'ihin gada wani damu mufa dima'u jamu'u walam yughassilu amma yafanuwa wale wa yaji na gyan yaki annan sonna ya kaba yafanuwa na to eh na ga na ji bana kan fasha bana ya amma yake yafanuwa ya kwa madam ni kaida ya na nabi muhammadu lahu musulmi je ce zai jawo ku da wani walam yusalli alaihim amma yake ji kuma sallah Allahu akbar in sa sa shiga ibu fallahu ciko na tattabu nan حديث mai البخاري رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني أتسوق بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواق الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما رواه البخاري ومسلم عبد الله يجي سيدنا عمر تونسوتو بابو سكوب بيويا ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga ke dai a rani a tasawwaku bisiwa nife benani da ci matanci eno kede mi nana be ci maya tanci na faja ni rajula ne iza ba gi guba ci be ba ni ahaduhuma akbar min al-ahar zainin wacin ga zabaci fanawaltu siwaq al-azab min huma midana fe laci batancin na aya zai zakan gita ca bana mini zabu ba na beba mina fe lati batancin aya zai zakan gina fakila liya fe gabe mi ga kabir kabir a cewa laya nusa a cewa laya nusa shi lo ba nusa fadafatu ila al-akbar minhuma mi fe gosewa kinna mi fe lawiya zai je fogana hadis al-buhari da muslimi ke ga man za zaciwoci nunsa zanen ji bata a waga ike ciwaye dole yana hadisai lawi na babu taukirin ulama'i wa alfal magayi bugu ka shaura ya gbin jishin bu wadda kan gi gadiye ga gama lugwa nugu ce waje ala ga bezo sabe ga hadiya ga kan ga zakan gi ajigin wala mai daga amma ya gami be wadda kan gi fashi zo be hukunci bai be ji na ji cewa na ji cewa hadisi bai na ji shara irin nan lugwa nugu sau da ala ga bezo wadiya ga wace wa gama dadin ma za ga wani lime wani lugulu ga bezo wace ga yake makanta yi ba hukunci a tun mala ga ya hadisu al-buhari bi muslimi tun yi gai rugudoyin katin yau rugudo ne gbanin social barcode bai ga cimci na sabu fagar bai yi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك